يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم يا كي منزو don me kake haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka na jin daɗi da koyon garka mariya kana neman yardar matanka da hakan yayin da suka kishi da ita hakika Allah mai yawan gafara ne gare ka kuma mai jin kanka ne